Wasiƙa ta fari ta Yohana Sura ta fari Shi da yake tun fil azal yake nan, wanda muka ji, muka gani da idonmu, muka duba, hannuwanmu kuma suka taɓa a game da kalmar rai, wannan rai kuwa an bayyana shi, mu kuwa mun gani, muna ba da shaida, muna kuma sanar da ku rai madawamin nan wanda tun da yake tare da uba, aka kuwa bayyana shi gare mu. To, shi wannan da muka ji muka kuma gani shi ne dai muke sanar da ku domin kuma ku yi tarayya da mu hakika kuwa tarayyan nan tamu da uba ne da kuma ɗansa yesu almasihu muna kuma rubuto muku wannan ne domin farin cikinmu ya zama cikakke wannan shine jawabin da muka ji a gunsa muke sanar da ku cewa allah haske ne ba kuwa duhu gare shi ko kaɗan in mun ce muna tarayya da shi alhali ko muna zaune a duhu mun yi ƙarya kenan ba ma aikata gaskiya in ko muna zaune a haske kamar yadda shi yake cikin haske muna tarayya da juna kenan jinin yesu ɗansa kuma yana tsarkake mu daga dukkan zunubi in mun ce ba mu da zunubi ruɗin kanmu muke yi gaskiya kuwa ba ta tare da mu. in kuwa muka bayyana zunubanmu to shi mai alkawari ne mai adalci kuma zai kuwa gafarta mana zunubanmu ya tsarkake mu daga dukkan rashin adalci in mun ce ba mu yi zunubi ba mun karyata shi kenan maganarsa kuma ba ta tare da mu